zuwa nan subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar mun da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin tagwaye kamar amsar tambayar ta sai ga Hassan ya dawo yana ce mata ya haɗu da baba a ofis ya kuma roke shi akan ya bar ta ta musu kwana biyu saboda riƙa ya bata jin daɗi duk da cewa da akwai masu aiki a gidan amma tana da buƙatar wani a kusa da ita sosai yadda ko wani abin zai faru a yi saurin taimaka mata Allah sarki wannan kenan anan muka dakata a littafi na talatin kuma shige na talatin da ɗaya kai tsaye sai sumayya ta ci tausayinsa shi duk ya damu riƙayya ba ta da lafiya bayan kuma karya take yi lafiyar ta kalau shi duk ya damu da riƙayya bayan riƙayya ba ta damu da shi ba ko kaɗan ita wani abin take hange na daban a hankali sati ya zagayo babu wanda ya kuma neman wani a tsakanin Rukayya da Fatima. Hassan da Usaini kuma babu wanda ya kuma tayar da maganar sun mai da hankalinsu kan bikin buɗe kamfanin da yake gabansu. Har ranar ta zo kuma aka gabatar da bikin. Komai ya tafi daidai yadda aka shirya, sannan da daddare suka gabatar da dina ga friend and families ɗinsu. Da farko Hussein ya yi niyyar samun gurin da za a yi ne a can amma sai Fatima ta bashi shawarar tunda da ya dina din ta mutum ɗari ce very close friend da kuma family and members why not a mayar da ita informal kawai a yi a gida akwai filin da swimming pool ɗinsu yake katon guri ne zai ɗauki duk mutanen shawarar ta yi masa don haka aka kira musu da correction suka zo suka gyara gurin aka saka kujeru da table aka shirya komai tun two days today din abinci kuma ta ce tun daga tunda a gida za a yi a yi abincin a gida zai fi a yi oda amma duk da haka sai da ta yi wa hanyar wasu chiefs gida biyu sannan suka haɗu har ita da kuma kannanta biyu da suka zo ga kuma suka deja duk da suka shigo ga kuma 'yan aiki nata da na anti duk aka haɗa a katon kicin ɗinta ana ta yi a soya wancan a dafa wancan a yanka wancan nafisa ce ta fita zuwa part ɗin hassan ta gaya wa Rukayya cewa ana aikin abinci fa a gidan Hussein ko za ta leka a yi da ita tana dariya ta ce duk da dai na san yadda kike ta laulayin nan ba wani taya ma aikin da zaki amma dai ai ai hira a dan wata ya ko Rukayya ta tabe baki ta ce kin san ba na son warin kicin kar in je in ta yi muku amai in zo in haramta muku abinci kun ga ko gwara na yi zamana kawai sai su maye ta ji babu daɗi don haka ta ɗauko mayafinta ta bi Nafisa suka tafi suna zuwa Khadija ta ce ba ta taho ba ko dama ai na san ba zuwa za ta yi ba kawai don kar in sakar muku da gwiwa ne ya sa ban yi magana ba amma gashi nan kun tabbatar ai yanzu ashe da rabon tata gwiwar ce za ta sace don tana rufe baki sai ga yi ta shigo nafisa ta ce a'a aman fa ta ce yaya zan yi abin da ya zama dole ai dole ne a yi shi wannan abu ai namu ne maganin a mu bare ma bare ma suka zo ballanta mu sai duk suka yi shiru suna kallon kallo don ba su san waye bare a gurin ba a lokacin sumayya ta koyi abubuwa da yawa ta fannin girki musamman ma a gurin fatima da kuma chips ɗin da aka gayyato sai ta fahimci cewa ya sam ba ta da wayo kuma ba ta san ma me take so ba da ta kwantar da kai da ta samu abubuwa da yawa daga gurin Fatima amma zafin ranta da girman kanta ba zai bar ta ba idan wani ya shigo gurin ya ga yadda Ruqayya ta kame tana ba da oda sai ka ɗauka ita ce matar gidan sai ka lura sosai sannan zaka fahimci cewa kare ne da fatar kura don kayan girkin da ake amfani da su ma kansu ba sanin su ta yi ba ballantana abin da za a yi da su sai wajen karfe biyar na yamma suka kammala komai suka jere komai a gurin da za a yi taron sannan kowa ya tafi da niyyar shiryawa kafin baki su fara zuwa ya tana komawa gida ta yi wanka sai ta saka rigar zaman gida ta yi sallah ta yi kwanciyarta tana chatting dinta a waya da sabbin kawayenta har Sumayya ta shirya ta fito ita kuwa tana kwance ta yi mata magana sai ta ce ta tafi kawai za su taho tare da Hassan wannan ya sa ta yi tafiyar ta ta rabu da ita a kofar shiga gurin ta ga Adam ya fita ya yi kyau kamar shine Oga Hussein ya tsaya yana kallon yadda ta yi kyau ita ma cikin doguwar rigar les ɗinkin bubu bubu da aka yi wa landin da red aka kuma yi mata ado da red flowers a gaban rigar ta ɗaura ɗan dan kwalin lace din sannan ta yafa red mayafi fuskar ta babu kwalliya sosai amma kyawun da ta ba kaɗan bane ba ya mika mata hannu murmushi take sosai ta makalika ka faɗa yayi dariya yace a kwana a tashi dai tace Allah ya kai mu lokacin but not now sai ya ɗauka wayarsa ya ce wannan kwalliyar sai na yi mata hoto dan in ajiye a gefen filona ta murmushi tana rufe fuskarta da hannunta shi kuma yana yi mata hoto sai da ya gama tace ban ɗauka zan ganka a nan ba tunda na ji an ce taron is for special people ya juya suka jera yana cewa oga Hussein ne ya ban wannan kayan ya ce in shirya in shigo tare da shi saboda in kula da manyan bakinsa in tabbatar sun zama foli ta ce oh ka ce taron ma yana hannunka ga baki ɗaya to plate dina yana gurinka ya ce ke ce ta farko da za ki samu komai da kike bukata ko oga Hussein ne sai dai ya jira ki gama tukunnan suka yi dariya a tare Rukayya tana kwance har Hassan ya shigo a gaggauce ya kalle ta ya ce what wai baki shirya ba ki sauri please ki shirya zan shiga in shirya ne ma saboda ina so duk wanda zai zo ya tarar da ni a gurin kafin ta bashi amsar har ya shige ɗakinsa ta koma ta yi kwanciyarta har ya gama shiryawa ya fito yana ɗaura agogon hannu sai kawai ya tsaya yana kallanta fuskarsa tana nuna ɓacin ransa Hassana, wai baki tashi ba har yanzu? Ta tashi zaune tana yamutsa fuskar ta tace, "Ni fa ba zan je ba." Mijina, kayi tafiyar ka kawai. Sai yanayin fuskarsa ya canza daga bacin rai zuwa confused ya ce, "Ba kya jin daɗi ne matata ko jikin ne?" Ya zauna a kusa da ita, sai ta fara kakaro kuka. Hawaye na zuba ta ce ni ba zan je a wulakanta ni a cikin mutane ba. Ranan nan na shiga gidan da niyyar mu daidaita tsakaninmu. tunda ga ka damu da abin da ya faru na ga yadda kake son ɗan uwanka shine je don mu yi sulhu amma matar nan sai ta rufe idanta ta ci min mutunci wai na je cin arziki ta kara sautin kukanta babu irin zagin da bata yi min ba wai kar ta sake ganin kafata a gidanta har cewa wai a gidansu ban fi darajar bayansu ba ita ta fi karfinta ya harka da ni ya ɗaga mata hannu idanunsa sun kaɗa sun yi ja kinga dakata Hassana please not now kin ga baki ne da mu suna waje suna jiran mu ki tashi mu je ki shirya mu tafi ta bi shi da kallo tana sheshekar kuka Ba ta ji daɗin yadda ya yayi reacting ba Ta ce yanzu ka fi son in je a wulakanta ni a gaban jama'a ka fi son a gaban kowa da kowa ta nuna wa duniya cewa ba mijina ne mai kuɗin ba mijinta ne ya mike tsaye ce to shine me ita bata isa ta hana ki shiga gidan Hussein ba saboda ba gidanta bane ba babu yadda za a yi ta raba ki da ni kamar yadda babu yadda za ta yi ta raba ni da Hussein ki tashi muje in gani ko za ta yi wani abu a kai ki tashi muje ta gwada yin wani abu in ya so ni kuma sai na koya mata hankali a dolan da ta tashi ta shirya amma ita ba haka ta so ba so ta yi a ce ya hau sosai ya tafi gurin taron ya ci wa Fatima mutunci ita kuma ta rama sai ta ga Hussein wa zai zaɓa a cikin su ta riga ta san amsar wannan shi yasa take son ta haɗa rigima a tsakanin su haka suka shiga cikin gurin taron hannunsu sarki da na juna suka tsaya a bakin kofar shiga gurin tare da Hussein da Fatima duk wanda ya zo za su tarye shi su gaisa su yi musu murna sannan ya shiga ciki a haka har bakin suka gama zuwa sannan ya kuma kama hannunta suka shiga ciki suka sake zagayawa bakin sannan suka zo suka fara gabatar da taro a lokacin ne 'yan gidan su Rukayya suka shigo gurin ita kanta bata san Hassan ya gayyace su ba kuma bata nemi ya gayyace su ba saboda tana ganin kamar za za su bata mata sho ne kamar za ta wulakanta a idon mutane irin waɗannan in aka ga baba da inna ade a matsayin iyayenta tana ganin su ta fara sunne sunne sunne sunnan kai wai kar su ganta Aiko Hassan ya kama hannunta har gabansu ya haɗa su sannan ya koma gurin sauran bakinsa yana ta zuba ido ya ga Fatima ko wanda ya danganci Fatima ya zo ya wa Rukayya ko wanda ya danganci Rukayya wulakanci amma bai gani ba sai ma ya ga Fatima ta nuna wa Hussein su baba sannan sun tafi takanas sun je sun gaishe su taron ya kayatar sosai don kodina dina ɗin bikinsu ba ta yi wannan haɗuwar ba musamman ma saboda wannan ɗin, babu mutane sosai kamar wancan sumayya tana ganin su inna ade ta bar gefen adam da suke tare ta taho gurinsu tana nuna jin dadin ta a ganin ta girmama su Hassan yayi da ya gayyace su zuwa inda sai wane da wane ne a gurin ita ta kai su gurin anti suka gaisa sannan ta samar musu gurin zama yayin da Adam ya tabbatar sun samu komai da suke bukata yayin da Rukayya ta yi da squeezing kanta ta koma site ɗin Hassan ta gaya masa cewa ba ta son ta bar shi shi kaɗai shi yasa ta dawo na ga kowa ya ci kwalliya har da 'yan mata ba na son idan mijina ya yi yawo na fi son ya tsaya a kaina ni kaɗai ya yi mata murmushi ke ma kin sani ai ba sai na gaya miki ba idanun Hassan will always be on Hassana komai ya faru a gurin sai rika ya tayi wa Hassan complain cewa an yi wani abu ba daidai ba ko ta ce mutane sun fi kula Hussein a kansa ko ta ce wata ta yi mata kallon banza don ba Fatima bace ba ko kuma ta ce wani ya tafi bai yi masa sallama ba amma ya yi wa Hussein Hassan Allah Allah yake a tashi saboda zuciyarsa ga baki ɗaya ta dawo makogwaransa ana fara tafiya bayan ya tabbatar personal abokansa sun tafi kuma su baba sun tafi sai jata suka koma gida suna shiga gidan ta yi tsaki ta ce ni duk raina a ɓace ke wallahi ni ban ga dalilin ma da yasa za a yi taron nan a gidan Hussein ba bayan kuma kai ne babba ko da yake dole a yi a can din a nuna wa mutane babban gida ya ya kama hannunta bai ce mata komai ba suka hau sama suka wuce ɗakinsa tana cewa ɗaki na zan je in ɗan huta kaɗan na ji wannan zirga-zirga ta sa marata ta fara ciwo Ya yi murmushi ya ce wani abu nake so in nuna miki a ɗakina suna shiga ya wuce da ita volcon ɗinsa ya tsayar da ita ya tsaya a bayanta yana nuna mata Hussein a tsaye a kofar gidansa suna sallama da wasu baki da ya rako ya ce kin ga wannan mutumin ta ɗauke kanta ta ce wai Hussein kake nuna min na gane shi mana ko don show up ɗinsa da san a sani ai dole in gane shi ko a ina na hango shi ya rantsa ido ya buɗe ya sake juya mata fuskar ta side ɗin Hussein yace ki kalle shi sosai ta kokarin ɗauke kanta amma ya rike fuskar a guri ɗaya ya hana ta juyawa yace ina so ki kalle shi sosai ki gane ki gane shi sosai sunansa Hussein Aminu Abdullahi an shine abu mafi muhimmanci a gare ni kaf duniyar nan babu da bani da wani mutum ko wani abu da nake so sama da shi in na ce kowa ina nufin kowa har wannan ya faɗa yana ɗora hannunsa a kan mararta har waɗannan zan iya giving ɗinsu up for him for a smile on his face so i want you to listen to me careful daga yau ba na son ki sake faɗar min wata magana marar daɗi a kansa Ba na so Ba na son ji am i clear ji ta yi jikinta baki ɗaya ya zama kamar na status ko hannunta ta kasa motsawa ko idanta ta kasa kiftawa za ta iya rantsewa cewa hatta zuciyarta ta tsaya da aikin buga jini zuwa sassan jikinta ya kawo bakinsa daidai kunnenta ya sake cewa cikin rada is that clear automatically kanta ya motsa da alamar A eh. ya saki fuskarta sannan ya ɗan buga kafarta ya ce good girl sai kuma ya yi kisin side ɗin fuskarta ya juya ya bar gurin ta limshe idanunta tana jin zuciyarta da ta zama kankara tana narkewa ruwan yana taruwa a idanunta ko a cikin mafarkinta ba ta taɓa tsammanin Hassan zai iya furta mata waɗannan kalaman ba yes ta san he is strong tun sanda yana zuwa zance gurinta amma bayan bikinsu irin son da ta ga yana yi mata ta ɗauka ta kama shi a hannunta musamman ma a matsayin da take riƙe da shi na wanda ta yi saving life ɗinsa ga kuma darajar abin da yake cikinta ta ɗauka zai zaɓe ta akan kowa a duniya amma shi ne ya furta mata to face to face cewa ya fi son Hussein akan komai har da jaddada mata in ya ce komai yana nufin komai har da misaltawa da abin da yake cikinta wato ita ba ta ma cikin layin da Hussein ɗin yake ciki. Ta ji duk wani shiri nata yana kwancewa, yana bin iska. Ta ji duk wani abu da yake kanta yana sauka kasa, yana farfashewa. Ta ji duniya ta yi mata zafi. Ta sa hannu da niyyar goge hawaye da ta tara a idanunta, amma sai ta ji babu. Ita dama haka take, in ranta ya ɓace irin wannan, to sai hawaye yake zubar mata, sai dai ta yi na zuci. Sai dai in kukan karya ne, to da gudu hawayen suke zuwa. ta mayar da hankalinta zuwa inda Hassan ya yi fomin ɗinta ta kalla ta ga Hussein har yanzu yana tsaye hannunsa rike da na Fatima suna dariya tare da wasu mutanensu da suka rako su waje ta ɗauke kanta gefe tare da rufe idanunta mafarkinta yana karasa watsewa a gaban idanunta ta saki karfan sannan ta juya tamkar kazar da ƙwai ya fashewa a ciki ta shiga ɗakin Hassan ta jiyo motsinsa a toilet daga dukkanin alama wanka yake yi sai ta fita daga ɗakin aranta tana cewa yau sai dai ka je ka rungume Hussein ba dai ni ba ɗakinta ta tafi ta yarda jakar hannunta a ƙasa sannan ta haye kan gado tana kara jin zafin maganganun Hassan aranta tabbas sai ya san ita ya gaya wa haka sai ya yi nadama ta jima a kwance ta ji motsin shigowar sumayya sai ta ji ta ta murɗa ɗakin ta shigo da sallama bata motsa ba har ta zo gaban gadon ta ɗan taɓa ta tana cewa Rukaiya ki tashi ki cire kayanki mana. A haka zaki bacci? Ki wanka mana ki tashi ki tafi ɗakin mijinki. Ta karasa maganar cikin nishadi da alama tana cikin farin ciki. To me zai hana ta farin ciki ita kuwa tunda ba ta da wani problem a rayuwa kuma yana tafiyar mata yadda take so ga Adam kullum yana kara cikata da ƙaunarsa. Jin Rukaiya bata ce komai ba yasa ta kuma taɓa ta. ta ɗauka bacci take yi sai ta ga ta buɗe idanunta tana kallonta a take gabanta ya faɗi ta san irin wannan jan idan ta san irin wannan kallon ta ce riƙaye me faru riƙaye ta yi juyi tana ƙara hayewa can saman gadon tana jin kamar zuciyarta za ta fito waje idan bata gaya wa sumayya ita ba ta gaya wa sumayya ne yake ta ba sumayya ta zauna a kan side drawer ta ce me yake faruwa riƙayya wani ne ya ɓata miki rai a gurin taron riƙaye ta ɗauke kai gefe ta ce mijina ne baya sona kuma yanzu ya ce ya fi son Hussein a kaina kamar yadda baba ya ce ya fi son ki a kaina sai kuma hawaye suka fara zuba Sumayya ta hau kan gadon ta jawo ta jikinta tana cewa riƙayya ba wai ke ce ba a so ba kuma ke ma kin sani duk muna son ki sosai da sosai kawai wasu daga cikin halayyar ki ne ba ma so na tabbatar shi ma wani abu kika yi masa har ya faɗi haka amma san ki daban a ransa san Hussein kuma daban ai ku din ba abu ɗaya bane ba kowanne da gurbin da yake zaune a kai ya ta fara kokarin kwance jikin kwace jikinta daga Sumayya tana cewa ciwa fa ya har abin da yake ciki na zai iya hakura da shi saboda Hussein ta yi murmushi ta ce wani irin so ne wannan wace irin magana ce wannan Sumayya ta yi murmushi ta ce Riƙayya, Hassan duk duniya ba shi da kamar Hussein, kuma har na daɗe Hassan duk duniya ba shi da kamar Hussein, kuma har a naɗe ta ba zai samu kamar Hussein ba. Abin da yake cikin ki kuwa za ku kuma samun waɗansu har goma ko fiye da haka. Kin ga kuwa ai ba za a taɓa haɗa soyayyarsu a guri ɗaya ba. Amma ke me kika yi masa haka da zafi har ya gaya miki wannan? Na tabbatar kin kure hakurinsa ne. Riƙayya ta ce dama ai ba hakurin ne da shi ba faɗa ne da shi da saurin fushi shine har da imin wonin wai kar in kara gaya masa laifin Hussein baya san ji Sumayya ta ce ai tun farko dama sai da na gaya miki na san duk boye halin halinki da kike yi dole sai ya sani tunda shi hali ai baya boyuwa in dai har za a zauna tare ballanta na zama irin na aure kin nuna masa ke mai hakuri ce da kawar da kai bayan kuma ba haka bane ba yanzu zafin zuciyar taki da mita kika nuna masa ko ni ban san halin maza ba amma na san ko a matan ma ba kowa ne yake son zama da mutum mai mita ba ballantana har ki kai ga faɗin aibin ɗan uwansa a gaban idanunsa gaskiya ba ki kyauta ba kuma duk abin da ya gaya miki ke kika jawo wa kanki amma na san hakan da ya faɗa ba wai don baya son ki bane sai dan yana so ya nuna miki cewa abin da kike yi din ba daidai bane ba ni ma kuma na gaya miki ba daidai bane ba dan na san yadda yake son ki na san kuma ko menene zaki na rashin kyautatawa ba zai so in ji wani ba zai so ya ji wani ya faɗa ba ballantana kuma in na ji an yi miki sharri riƙa ta ɗago kai da sauri sharri au sharri nake yi masa ba shi da san a sani ne da nuna wa mutane ba su isa ba shi fa jininsa yake yi shi fa jinsa yake yi tamkar sama yake da kowa jin kowa yake yi a kasansa don na yi kokarin an karar da ɗan uwansa shine na yi laifi don shi fa nake yi ba wai don wani ba don in kwato masa ‘yancinsa nake yi ba don komai ba sai ta yi shiru tana kallon hannunta sumaya ta gyara zamanta ta ce gaya min menene plan ɗinki me kike so ki achieving what are you up to Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a littafi na gaba yadda za ta kaya. Na ku